وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ƙara daga murya mutane sun ce suna da ɗan ƙarancin jin murya daga mayacin daga sosai da Allah sai na ce wa fi ƙaunin ta'ala a cikin maganar Allah da yake cewa wato da yawa daga cikinsu sa'a ma ya amalu abinda suke aikatawa ya munana dilala wa biha la gumu da fiha wato dilala ne wanda yake a bayyane wanda babu zurfi a cikinta yawa kan yawan ƙungiyoyin yahudawa da nasara cewa wato ƙungiyoyin yahudawa da nasara suna da yawa suna cewa kasirun mirhu ba za a ya amalu da yawa daga cikin yahudawa da nasara abinda suke aikatawa ba ya munana babu ainihin bakunci ba wai abu ne sabo ba su kasance akan adadi wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ambata din nan wato mai annabi ya ambata wato ya ambata cewa yahudawa kashi saba'in da ɗaya su kuma nasara kashi saba'in da biyu kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari la ya'tiyanna alayya ma a ta bani isra'il yanda annabi ba mu labari to a lallai sa irin abin da ya zo ga bani isra'il ya zo mata da ya zo ga bani isra'il kan kan wato irin abin da ya zo wa bani isra'il zai zo ma al'umma annabi kan kan kan ba bambanci me ya zo wa bani isra'il hmm? me ya zo musu rarrabuwa abin da ya zo musu rarrabuwa da kuma kauce hanya to yadda aka samu wannan rarrabuwa din eh, a cikin bani isra'il to lalle za a samu irin wannan rarrabuwa a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ya ya'ti yanna ala ummati ma ta ala bani isra'il a al kuzza bil kuzza wallahu ta'ala a'lam aga da wannan kenan wannan maganar da suke faɗa masu sukan hadisin cewa yaya za a yi a ce al'umma annabi sun kasu alhali annabi ya kira ta ummatun marhuma al'umma wacce ake wa rahama ai wacce ake ma rahama ba su sabani misali shi ne aka nuna mai anan wajen wanda ake ma rahama su ne wanda suka tsaya akan karantarwa na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam an gane ku ba wai dukan gaba ɗaya musulmi ake wa rahama ba akwai musulmin da sun kauce ma wannan karantarwa din na'am Aizan hadithu aidan yuqaliqatu lil waqi' shi kuma hadisu kuma ya dace zuwa ga waki ya dace da abin da ke faruwa idan mun ce hadisin bai inganta ba saboda hadisin ya yi magana kan rabuwa kuma al'umma annabi al'umma ce ta rahama to shin a aikace al'umma annabi kansa haɗe ki a aikace al'umma annabi kansa ba haɗe ki ba akwai shi'a ko a Najeriya muna da shi'a muna da sufaye a cikin sufayen ma akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai shaziliya akwai nakashabandiya akwai rufa'iya. kuma kowanne daga cikinsu ƙarƙashin ƙasa suna adawa da juna wasu ma suna fitowa fili muna jin yadda 'yan tijjaniya ke kawo da magana ga 'yan ƙadiriya muna jin yadda 'yan ƙadiriya ke rajji ga 'yan tijjaniya su ma haka ne ko? Laga ashe su kansu ma sufayen saɓani suka yi sa'annan kuma ga 'yan ɗalakatu su ma suka kashi-kashi su ma ga 'yan ahmadiyya ga 'yan ƙungiya kaza ga 'yan ƙungiya kaza kaga shi ga duba sabanin gashi a fili yake in ka ce hadisin ka ce so ka karyata domin hadisin yana magana kan sabani ba ka san a gana kun sabani to abin da ke faruwa a duniya na sabani ya za ka yi shi ƙungiyoyi kala-kala masu da'awar musulunci ga a fili so hadisin ya dace zuwa ga waki ya dace da waki ka duba yadda musulmi suka kasu zuwa ga wato ƙungiyoyi-ƙungiyoyi da fati fati mutanafira masu rikici da juna